dai akan wannan ne karka tashi hankalin ka ni zan je samu professor ah kwarai kwa ni na san kai kadai zaka iya wannan abu ni na san halinka haba kai kala a za ta aikata wannan wannan za ta aikata amma ba kai da kai aka da hankali saboda ta maka wannan abin shine ko ni bita da gudu ka san wace ce kuwa to wace ce ita da me take gama a baka sani ba shi yasa to waccan rash kenan duk makarantar nan ba ta ba wanda ba ta wa abin da yafi wannan ma kuma ya hakura baranta ne kai dan ta maka wannan shine kake wani kurari zaka bita ka bita to kai mata me to bari ka jin gaya maka kaga professors da suke cikin makarantar nan da lecturori suna zuwa da bukatu daban-daban ta musu kai bari ka jin gaya maka akwai manya-manyan 'yan siyasa da 'yan kasuwa da suke part-time sun sha zuwa su mata magana a cikin makarantar nan ta yaga su baranta ne kai dan ta maka wannan abu. wallahi ni duk da ta suke ta shiga gona ta sai na yaga ta a gaban mutanen da suke jin tsoron nata kuma ka kwana ina ba inda zan kwana a ya kai wani sai ta sa an ragargaje ka kuwa hauka ake kenan <laughs> shikenan kaje in kana ganin hakan yayi kaje ana gaya maka abin da baka sani ba kana wani maganar wai aka <laughs> je ka same ta kai dan zo mu je ai ni ban ga yadda zan yi soyayya da ita ba ta iya rubuwa da ni ko ta koma wajen wani awa <laughs> mutumi na banda da cika baki ka fa san matan yanzu na sai a hankali to ai mu ma mazan ne yanzu ba wai wai abin yadda bane yanzu hmm, gaya masa da kyau abokina irin yadda zan kula da mace ba kowane saurayi bane zai iya yin hakan a'a da kata kanka fa dai kadai ka sani dan idan aka faɗa maka na wani wallahi tallahi sai ka gwammace irin dama ba a faɗa maka wannan magana gafa bakteriya nan tana zuwa baki ana gaya ma ba za ta iya rayuwa ba ne ba <laughs> baba kenan kana ba su wuta ka ɗauka ni ɗin wasa ne na gaya ma ba ta iya haƙura ba dole sai ta neme ni yadda ka san mai haka take hmm. gaskiya na ga alaman mai yaka ce ko kuma in ce mayan juna ne kai da ita <laughs> malam gurin ka da su ta so kenan ba ma sai ka ta so ina son in gargaɗe ka da kuma maza masu tunani irin naka kar ka ƙara kira na kar ka ƙara turo min text in ba haka ba duk abin da ya same ka kai ka jawo kanka kana ji na ko ban gane abin da yake nufi ba kina nufin mana rabe da ke to ta ke tare da in hakan ke rashi kar ki kuskure ki ce zaki min irin abin da ke mutane wallahi sai na kita miki rigar mutunci sai na tona miki asiri na buɗe ki kowa san me yake aikatawa ni ina da wani mutunci da nake gudun wani ya sani ne ko an ce maka ina da wani sirrin da nake boya wani ya sani to barin faɗa maka idan har baka tona min ba ni zan tona maka in gani ko kana da abokanan arzikin da su sake kusantar ka ka ji tsoro ne kai magana mana malam abin nan wajen dalla in ba ka ba wallahi zan miki karfi <laughs> kana tunanin har kai karfin da zaka iya duka na wallahi ba yaro ba ko ubansa ma sai ya gode ya shi ya kake nema kai kanka dandanci ya kake nema ka kai kanka ganin likita kuma bayan lafiyar ka kalau kai dai kawai ka bar shi rashi mai haɗa ki da hayaniya da waɗannan ƙananan zakarin da ko tara ba su fara iyawa ba gashi nan wani ne yake neman ya rinda haɗin kansa da ni ha ba rashi kai balla ku ba mu guri kai da wasu gashi ne ku kamar shekar tsuntsaye da Allah ku ba mutane guri kai ka ga ne rash baby babbar yarinya ki ya fi samun fararen kuɗi sa'awar da kowa yake nema alhaji hashim kenan ɗauri maganin bajewar kaya mai son ja da kai ya ce ai wasan naira ƙwarai kuwa ni kan fito da dala na siye shi kowaye shi rash baby me yasa baki gaya mun kina da matsala da wasu ƙananan yara a makaranta ba ni kuma na sa a yi masa ɗaurin huhu lokacin da za a fito da shi daga kurmi daga shi har uwatar ke duk wani mutum da zai magana a kansa sai ya bakunci inda ake ɗauri me yasa haba alaji idan ka ɗaure shi ai sai ya suna ki fa kin yi magana ya zama wani hero kenan wanda kai ka kyale shi yanda ya zo a banza ya karata a banza kawai mu tafi amma fa yaron nan ya so ya ganganci ya taɓa wannan kai ai to habarash yanzu akan wannan abun ne kawai kika kira ni a waya kika ce in zo kina son ganina? na ni kun da kika kira ni ki gaya min a waya transfer kawai zan miki idan kuma ina son ganin ka a ke ma kin san dole na zo na zata shi ma transfer din zai a ni na isa na ki zuwa kiran sarauniya a shi ma kin san dole kamar na yanzu kike bukata dubu ɗari dubu ɗari dubu ɗari dubu ɗari ne bismillahi habarash ina da akan lambar ki 37 hmm, house. gashi nan za ga alati yanzu insha Allah in dai dan wannan alhaji mhm. ni da ce ka tura min dubu ɗari na ga dubu ɗari ka tura ɗari ka tura min kwarai kuwa rashi ke ma kin san aikin fi karfin dubu ɗari a gona saboda yadda kike mutunta ni wasa ne nuna kimata da daraja ta a idan mutane a duk inda muke aiki ma kin san dole ne muke fiye da haka <laughs> ke dai kawai ki kwantar da ki insha Allah za ki ga kyautata daga gare ni zuwa gare ki to gode ba godiya tsakanin marashi dole ne rash babban yarinya <laughs> alaji na ke hmm. yawwa babana yawwa amira ya kuke kuna lafiya yawan sannu ga wannan akwai kaya a cikin motar ka shigo da ita sai ka wato da su go mm, ya kuke to ba ka dau abin wasan ba ko anan ka bar musu eh <laughs> amira ya yau in bi kai kokari a makaranta ka zo na daya babu abin da baran saya maka ba uncle promise yes haba abbana uncle kaka ne alƙawarin ka na wai a yi a'a ni ba za ku yi wannan abin a gabana ba mutane sun fara ku eh ai shine nake ta kokarin hada kansu ku da za ku kokari ku hada kanku za ku tsaya kuna rigima ko da shiga ku ga uncle ɗinku to ga sunan sai rigima suke yi Allah ya wa haƙƙul ibada ala Allah da kuma haƙƙin bayi akan Allah bayi ba ba su da haƙƙi akan Allah amma saboda kanci irin na ubangiji sai kan hawa kansa Allahu akbar Malam Hassan <laughs> ya gida kuma wallahi suna lafiya ƙarar kwana biyu ba na ganin ka lafiya laude um habibi na nan kuwa eh yana ciki ka shiga ɗakin ka same shi <laughs> ai yana Allah sarki a ai ya samu tarbiyya iya da tarbiyya <laughs> mu ci gaba da karatunmu su kuma haƙƙin Allah akan bayi shine su bauta mai ba tare da sun hada shi da komai ko wani ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar kuna jeji ko <laughs> ai san kasa eh mana salamu alaikum kai ko kunya ma baka ji ba ka neman mutane ba text waya ba zuwa dan Allah kai haƙuri wallahi karatu ne sha mun kai ka san muna da tsin professor Bibeji to ni ai da naji shiru yanzu gashi na zo gurin ka kai haƙuri yanzu dai ya batun alƙawarin nan shi na zo karɓa ko ka manta ina fa wannan yana nan na isa ai na dauka ka manta ne saboda na san halin shirman naka na mantuwa wallahi kuma ka san halina akwai ne da mantuwa amma dai ban manta ba yanzu dai ba wannan ba dauko mini haka ne ai ina tare da shi yawa an yi sa'a sun yi complete wannan dai babu an gama da shi to yanzu dai to ka je ne abin da kai niyan kawai yau ka je school ba kyale ne da wannan tax din ba zan iya ba zan kira lecturer na yasa a yi mun kawai shalilan kowa kenan <laughs> yanzu abin da zai zan miki transfer na 50000 50000 kacal a'a ba za mu yi haka da kai ba kaga malam in zaka bani kawai ka bani in kuma ba za ka faɗa ba ka bani ba kawai ka gaya mu habara shi tunda ba ki ga ina bushasha da kuɗi da yawa ba aikin san akwai problem to ka turo mu yawa rash yawa haka nake so ai amma in ki fito sai mai wayar ko ba ni da lokacin yin haka rash rash anyway ki kula da kanki ni so sai mai waya bye <laughs> sannin ki da chatting ko hutawa ne ma ci hutawa dai kun bai da sanni ina yaran suke suna can suna da aikin uncle din su suna karatu au haka ne yau fa asabar ko ai ka manta wallahi na manta cin nan on the land following object aka ce nan zake jalaija ja Adana. alaikum salam. Ah. Ana tilawa ne? Wallahi Allah gashi nan muna ta fama. To shi kenan idan ka gama ka sami ni a waje akwai magana da ke so mu tattauna. To ba da To kin ga duk wanda ya kokari a cikin ku na gaya muku zan mishi kyauta go. To yanzu ku ci gaba kafin na dawo. Eh haka ne. Duba da yadda rayuwa ta yi tsada yanzu dai haka ne wallahi kamar ka sani don jiya ma da kyar na samu abin da yake ka san jiya juma'a ce ware mako. manyan yara ne. Ah, kai tuni. <laughs> <laughs> to na gode ya Allah ya ƙara girma ya gaskiya anti ki taya ni murna fa yaya ce zai siya mun mashin <laughs> to ai ban da abinka na riga ka sani kaga kuwa tuntun na riga na mishi godiya sai dai abu ɗaya zan gaya maka ka bi a hankali ka san tukin garin nan sai a hankali <laughs> ba na abu ai tuki dama sai ɗan gari eh. kana waɗanda yin a <laughs> amma fa gaskiya ya yi gunguje ka da babur babur ya yi kyau gaskiya ne ba ƙarya Allah ya sanya alkhairi amin dan uwa to amma fa shawara ta tunda dai ga babur abin da ya fi maka shine ka nemi mukulli ka dinga garka mai saboda masu dogon hannu ai yanzu ma siyan makullin zane don gaskiya ban ga ta zama ba oh saboda kayan abin hawa shine ba zama ki <laughs> gaskiya ne wannan a to shikenan idan ka dawo sai ka neme ni ko ina Elkanam Hall ko kuma naje dakin su Jamilu to ba laifi, sai ai haka me sabo gaskiya ne sabo baya ƙarya dai amma Allah ya tsare to <laughs> uba. Haba malam, ya za ka mare ta? Na mare ta, ke ba ki ga abin da ta yi ba? Ka san ko ni wace ce da ka mare ni? Wallahi tallahi, inda namiji ne ki, da sai abin da zan miki sai ya wuce wannan. Idiots. waye shi waye shi da har yake da ƙarfin gwiwa da zai tozarta na idan jama'a ni rashi ni za a tozarta kin ga dan Allah ki fike ne ma fike mai da wannan abun ya zama wani issue naga babu wanda wanda ma ya san me yake faruwa ke da kike taka wasu ba su tanka miki ba shi ke dan kin yanzu an yi miki shine zai zama laifi har kike ne ma ki takura kanki ok don baki aka yi ba shi yasa baki san ciwon da nake ji duk abin da kike ji haka kowa ma yake ji ha ba lallai ina son san waye shi waye turo shi dan na san wannan sashi aka yi mu abu da ina son ki bincika mu waye shi za ki biya ni san biya ki ko nawa kike so in ji dumus in kin san an ce dinya a hannun makaho take nuna biyo ni mota gaskiya abokina abin da kai yarinyar nan bai kamata ba haba duk da ta kanta abin da ta bai kamata ba amma ya kamata a ce kai mata afuwa wai afuwan ne wai saboda ita ake yi da ita tana da mugun aji ba wai dama tana da aji ka sani ba yarinyar da duk cikin makarantar nan ba yarinyar da taurari ta yake haska kamar ka abokina yana raba ka da abin da ke karfi dan wallahi yarinyar nan za ta yi maka abin da ba ka ci ni fa ba na gudu da abin dama can lafiya ga duk sun fi yarinyar nan ta suke sai na ya ga wani ina ga maka ba su don wallahi komai zai iya faru ba na tsoron abin da zai biyo ba kai baka san halina bane kuma baka san irin zuciya ta bace sannan baka san irin abin da rike kunshi a cikin karkashin zuciya ta wannan yarinyar ba ta isa sa ku daina a makarantar to shi kenan Allah kyauta to yanzu ne abin da yake a'a za ka tashi ne a aiki ko kuma zama za ka yi ka ci gaba da magana a kan ka kake ganin ba ta kai ba tashi mu namijin duniya da kenan ah to mara kunya ko wai me kika sani a gaba sai tun tsira min dare kike suka ce wata mahaukaciya ba na son irin wannan abun fa ai dole ne dariya dole ne ki bani dariya akan abin da bai kai ya kawo ba dukkin bikin wani daga hankalinki ku dole ne dariya mm. me kike so ki faɗa me zan gaya miki ai shi dama dandika duka ne kamar kayan gwari ne idan yau da riba gobe babu riba balle irin namu ne yan makaranta abin da bai kai ya kawo ba bikin daga hankalinki wanda a sa'anni ma shekarunki ma sun wuce na shi a aji kin wuce shi amma duk kin bikin wani daga hankalinki akan wanda bai kai ya kawo ba yanzu me ya kawo wannan maganar ba kika ce mun je miki bincike ba to na je na yi miki bincike shi dai wannan din da kika damu da shi ba kowa kowa bane ba face wanda bai wuce ya zama yaran ki dan aiken ki ba amma duk kin bikin wani daga hankalinki akan shi eh mm. ai sai ki yi. Ok, irin wanda muka yi a wancan da satin. interessen hat. Kasuwanci? Ina son ka sawa ka shawo kansa. Ko nawa ba abokina kai kuma kawai sai ka tashi ka taho haka ake yi haba da Allah ina da wani alaka da ita ne da zai sa na tsaya na saurari shirmanta kaga abokina wannan yarinyar fa naga kamar akwai alamun nasara a tattare da ita wallahi haduwar ka da ita alheri ne da Allah malam bana so shi yasa ma ka gana tashi na ba ku kuɗi abin da ke gaban mu zamu fuskanta ko kuma wani magana ba ka so kuma gaskiya ne makashin ka yana tare da kai shikenan yanzu ina muka tsaya mara ah, ai ba faɗa ba ne ba ka haƙuri to ai kai ne da abin hau kullum sai ka zo mutum da zancen da abin da zai zancen abin da zai bata masa kaman bani da shi ba Fadila maganar gaskiya ina son alaƙa da bayan ina son magulla alaƙa ta musamman da shi alaƙa kuma wace irin alaƙa ke ne maki kulla da shi sai ka ce wata kwance ko wata ba san rayuwa ba ko wata alaka ta musamman da ta wuce soyayya babu ita nake so ne da shi domin zuciyata tana raya min zai iya dacewa da ni idan har na rene shi yadda ya dace angona <laughs> tabbijar sannan angona inye menene haka zaki zo ki sani a gaba kina dariya me haka hmm, ya fa kamata ka farka idan ma mafarki kake domin ni ba zan taba auren ka ba dama na yi soyayya da kai ne saboda in cima wani buri na kuma yanzu na riga na samu kai ma na san ka samu rabanka a soyayya ta saboda haka na maka checking out wannan wace irin maganar banza kike gaya mu ke ba tahir ba ke ba sharatan ba ke ba daula ba ki cin wani kin wani wani cikin au hotel cikin to ba gara ma hotel ba idan an ga dama za a iya komawa kai ko ba zan taba komawa gare ka ba kuɗi na da kika cika, kina da kin ci banza kenan idan kana da wanda zaka turo ya kwata maka ka turo ya kwata maka mm. Mm. Mm. ina son ka sani abin da ka samu a gare ni ba za ka taba iya dawo min da shi ba saboda haka nan ka je ka na maka checking out bye bye sha sha sha wannan dalilin ya sa kika ce kina nema na ba na son ka ɗauki wannan dalilin a matsayin abu mara muhimmanci ko wani abu kankani na kira ka ne domin ka taimaka min ina son ka shawo min kan habibi amma me yasa ki ba za ki tangare shi ba ko kurji ne ke yi sanin kanka ne kaga abin da ya faru a idanka kaga ba zan iya tankarar shi ba yanzu shawara ya rage naka ina son ka yanke mun ko nawa kake so in baka zan baka shikenan zan taimaka ne amma sai kin amince za ki yi min abin da in dai akan abin da nake so ne babu abin da ba zan iya ba ni fa ba zan iya soyayya da yarinyan nan ba san cewa mutumin da yake son mutum yar kirki ya kamata ce ya auri mace mutunci wanda ta za ta iya mutunta mutanen da yake tare da su sannan kasancewa yarinya nan ta san darajar mutane ba a gaban ka take ketawa mutane alfarma mutunci daga baya kenan lokacin da yarinya nan take cewa mutane mutunci ka sani na gaba ka sani ba hasali ma ni nake gaya maka to tunda Allah ya sa yarinyar nan sanadiyar ka za ta shi me yasa kai ba za ka yi kokarin hakan ba wannan tunanin ka kenan hakan yana nuna cewa in dai na ce zan bi soyayya da ita ban san kaina ba kenan a sanin kai a tunanin ka da ka san kanka ai ba wani sanin kai da ya wuce ka taimaki mutumin banza zuwa mutumin kirki ni na ganin wannan damar ka yi amfani da ita kai da Allah rabu da wannan maganar miji yanzu dai ba za ka hakura ba kenan alhamdulillah shi ni na gama na aikin Abin da yi Ashe kyan hankalin ka bai kai wanda za a yi mishi gefe ya fi ba. Habib me yasa kake da riko? Na roƙe ki don Allah ka yafe ni. Me yasa har yanzu ka kasa karɓar soyayya ta? Shin ba za ka tausaya wa nan ya zuciya ta zo maka da soyayya <laughs> ba? ki da kalaman da za ki yaudare ni da su. Idan har yaudarar ka zan yi me yasa ban dawo? daga makarantar nan akwai maza da dama kai ya kamata ka gane cewa soyayya gaskiya nake ba na roƙe ka don girman Allah ka karɓi soyayya ta wallahi na maka alƙawarin zan kasance duk yadda kake so kuma komai ka sa ni zan yi maka na roƙe ka don girman Allah ka karɓi soyayya ta ka shikenan dakata na gode da soyayya da ke nuna mu ni ma ina son ki Assalamu alaikum. Yawwa, Habib din ya dawo kuwa? Bai dawo ba, gashi yanzu har an idar da sallar isha bai dawo ba ni ma dai ne mamaki kuma yawanci karfe da yake dawowa don wani lokacin ba ya a gida nake in da shi haka ne <sighs> hankali ya gaskiya ba kwance ki ba kin kira wayar shi kuma na kira wayarsa ta yi ta ringin ba a daga ba gashi kuma yanzu aka shi take wallahi aka shi take to gaskiya akwai abin da yake faruwa domin lafiya lafiya habib ba zai taba kashe wayansa ba akwai dalili kada mu yi saurin yanke kunci bari mu jira zuwa an jima mun ko to Allah sa da mu ji alheri ko Na kira wayarka su biyar baka ɗauka ba. Me hakan yake nufi? Ka san dai hankalinmu ba zai taɓa kwanciya ba ya kamata idan har za ka kwana a wani waje ka sanar mana saboda ba halin da kake cikin ba ka ba hankalinmu ba zai kwanta ba habib a duka tunani fa ki hakuri ni ma ba hakan na so ba muna hostel ne muna karatun text saboda gobe muna da test shi yasa sai na kashe wayoyin kuma ina kunnawa sai na ga sakonnin ku sun shigo da ba zan ma dawo ba a can zan kwana kawai sai na ce to tunda ban sanar ba gara na dawo to a kiyaye abincin ka yana kicin kai a yau ba zan iya cin abinci ba saboda dare ya riga ya yi sai da safe Allah ya kyauta Hello? Har ta kai ba na son yin kewarka, shi yasa na kira ka domin mu yi waya. ko da yake kai na san ba lalle bane kai kewata <laughs> to tuba nake ba zan sake faɗa ba tashi kenan bye bye sweet dreams ka kwallo mun da kanka kaji <laughs> ta na kamar ka da jin daɗin soyayyar nan haka ne amma kuma suna kamar kana gudun yarinyar na ba yau. wallahi ba gudun ta nake ba kawai matsalolin ta ne nake gudu amma kuma sai da nayi mu'amala da ita sai na gane ba haka take ba Allah sarki ni kana fara san yarinyar tana da matsala kawai dai an ce su kan hana ganin laifi haka ne kwarai kuwa amma na san tana da matsala <laughs> alamun hira ta kufe a ah, hira da yake ni mai nawa <laughs> dama ina so in fita ne shine na zo ka raka ni raka ki wallahi shawara 20 minutes na da test text din waye professor babura kar ka samu damuwa zan sa a baka makin da ko ka zo ma ba za ka samu kamar sa ta yaya haka zai yi kai dai kawai karka damu to attendance ɗin fa zai mu ka ma zo kawai kai ni zan sanar da kai ka sha ka haka to to ai shi kenan za mu iya tafiya why not ah a ah, don Allah hawa kai ba dai ka haɗa ba yanzu dai kurin kus na same ka ka riga da ka zama nawa sai mai rage sai farin ciki <laughs> farin cikin ma na riga na samu daidai gwargwado <laughs> to yanzu dai ke alkawarin zaki rike na amana ni kuma zan ci gaba da baki farin ciki kar ka samu damuwa to shikenan na ga kin ce min na fito za mu tafi unguwa kuma kin kawo ni nan zauna kawai dai so ke mai shira to shi ne ki kana wani test dina wannan zancen test din ba wani ba wani damuwa bane ba zan sa ai maka to saboda ni yanzu ba lokacin tambaya bane yanzu lokacin soyayya ne to yanzu ne ki bani labarin da zan rika tunawa ina jin daɗi sai ka zaɓi wanne kake so to ga mu abin da ya fi dacewa da ni haka kace ah, ware mako <laughs> to yanzu ina zamu je yanzu tashi mu je to kenan za mu fara ko ta nan ta ko ta ina ma to aiki kenan kasance zuciya da raina ke kin kasace. da tunaninka mai za ka so a shaddar kasuwa wanda kowa zai iya zuwa ya biya bukatansa a lokacin da ya so wallahi ne a tunani lada da wani zai zo gaya min cewa habib ɗin da na sani shi a gani da rash ba zan yadda ba amma sai gashi da ido na na ganka to abinda nake son sani anan nan shine da ka ƙin text yau idan aka baka kare over ta za ka gyara ka da daga babu yadda za a yi wannan yarinya ta lalata na fa san ne nake lalata rayuwa habib na nawa na nawa gashi ka fara missing class kaka da na san yadda za a yi shawo wannan kan wannan matsala habib ni abokinka ne don haka ba zan so wani abu ya lalata maka rayuwa ba ka yi tunani rashi ba za ta taba zama alkhairi a gare ka ba kada ka tunani na san yadda zan shawo kan komai ta ya za ka shawo kan komai shi ba kuskure idan ya riga ya faru ya faru gaskiya ban taɓa jin daɗi irin na jiya ba ina wani daɗi ko da yake ban san dalilin ka da yasa ka ce yayi daɗi ba dole don ina tare da ke gaskiya club ɗin jiya it was superb <laughs> ina ga ko dan kai dan ko dan kai sabon shiga ne shi yasa to kila malam ya za ka zo ka tsaya mana akai ko magana babu kike malama da ta sai ki bari idan na zo nan domin ki sanin sai ne miki magana amma yanzu ba kike kawo ni ba kar ka nemi ka gaya min maganar banza a'a me haka ne Hassan zo da Allah zo nani kuma a club muka dauka amma na san babu wanda zai tura maka wannan hoton in ba Shamsu ba kana tunanin wannan rayuwar da ka dauka za ta bulle maka sau nawa nake gaya maka wannan jahilan matar ba alheri bace a rayuwarka ka je kuna rawa kuna shaye-shaye ana daukar hotonka me kake tunani dan yan uwanka za su ji game da wannan abin yan uwana su gani mana duk wanda ya gani idan sa ya gane ma ba na tunanin abin da duniya za ta faɗa a kaina rayuwar ka ce ko ta me yasa kake son sai na yi rayuwa irin taka habib ni kake gaya wa haka na faɗa maka ka fita daga harka ta mana ko dan baka san darajar soyayya ba ka rabu da ina ka rabu da ni na gaya maka ina son ta soyayya san juna su ne haka ko me zaka kira shi ka kira shi na gaya maka malam ba ni baka ka fita daga harka ta habib ina jiya maka ranar da za ka yi nadamar wayannan abubuwan da kake yi to ka bari ranar ta zo tukunna mm, ina jin ka za mu san yadda za a yi gobe sai mu tsara yadda za a yi a goben mm, ina zuwa ina zuwa zan kira ka baby ka ina Fadila ne? Fadila ai ta riga ta tafi tun ɗazu. To yanzu ƙarfe na. Kun ga? Ƙarfe uku da rabi. What? Uku da rabi? Uku. shi ne kika bani na ta bacci baki tashe ni ba to menene idan ka kwana a nan to ai daga shan shi ka ka fara bacci ni kuma na ga ba zan iya tashin ka ba saboda ina buƙatar hutun ka gaskiya ne gida zan zo ni tafi haba baby nan a daji kake laifi ne idan ka kwana a nan ba kwana bane matsalata idan na kwana a nan me zan gaya wa yaya haba habib kar ka bada da ni mana sai ka ce wani yaro karami ka san me zaka faɗa musu mana idan ka je gaskiya to ki dole sai na kwana anan sannan za ki gane cewa ina son ki kaga idan ka kwana anan, ka ɗebe min kewa duk wani dare da nake yi anan, amma idan kuma baka yadda ba mu je sai raka ka sun sa kai na arix kaga idan muka je duk wani abu da ya same mu shikenan kai ka janyo mana yanzu dai ki faɗa mu idan na kwana a nan in na je gida me zan ci kawai kar da ka damu kin ganki da girman ki amma sai rigimar tsaya wai na kai yara makaranta na dawo biki breakfast ba me ke damu ki ne haka baban amira ka san fa abin da yake damuna rashin sanin halin da habib yake ciki shine gaba ɗaya hana na sakewa na kasa cin komai kinga kar ki damu na san cewa zai dawo Allah yadda kin ji ko salamu alaikum abin na'am ina ku kwana oh i'm so sorry antina wallahi kwana muka yi muna group discussion akan exams ina wayarka ta dauki ta hassan kuma ba hassan ba ka ci Cike, jika ciki haba baban amira ya za ka ce ya tafi ka bari in tambaye shi mana bayan kuma in ya lalace ka san da ni za a yi kuka fa <laughs> sa'an ta fatima manya ki breakfast yanzu ko Salamu alaikum. alaikum Habib. yanzu wannan rayuwar da ka ɗauka wa kanka kana ganin ta dace da rayuwarka kenan an babu komai kawai dai ƙarshen semester ya zo ne shi yasa kika ga na zama haka ƙarshen semester ya zo habib ka san fa na fi kowa sanin halinka kai kanka kuma ka san da haka don haka ba zai yiwu ina ji ina gani mu zuba maka ido halin da kake ciki ba dole ne in maka faɗa sabida kaga ba zai yiwu kana zaune kana aikata duk abin da kaga dama ba mu tsaya ka zuban mana da mutunci ba ba zai taɓa yiwuwa ba